kawo yanzu dai ana ci gaba da dakon yadda sakamakon zaɓe zai kaya a jihar bayelsa karamar hukuma ɗaya tilo da ta rage wato karamar hukumar ije ta kudu wadda ake ta tashe-tashen hankula shi wannan zaɓe na raba gardama ne tsakanin siriyaki dixon na pdp da kuma timifiri silva na apc jihar bayelsa na da yawan ƙananan hukumomi takwas yayin da hukumar zaɓe ta amince da sakamakon zaɓe na ƙananan hukumomi bakwai ko da yake dai shi wannan zaɓe ɗin an yi ta tashe-tashen hankula da ya yi sanadiyar rasa rayuka da jikkata ga ma abinda 'yan jihar ta bayelsa ke faɗi. Philips Richard Oribabo is my I believe and uh, the problem really lies on the two candidates which is Siva and Dixon. Yana cewa ne sunana Mr. Felix Richard abinda na fahimta wannan matsalar tashe-tashen hankula 'yan takara biyu ne ke haifar da ita wato Silva na APC da kuma Dixon na PDP kuma su ne ke da 'yan bindiga da kuma 'yan bangar siyasa da ke tada hankulan jama'a a ko'ina an rasa rayuka da dukiyoyi masu yawa gaskiya irin wannan yanayi ba kyau kamata ya yi a ce su fahimci juna idan aka ce ga wanda ya ci zaɓe ita kuwa wannan ta ce yes bayelsa need change now because where we dey now no business we dey sell market no market nothing nothing but we need change. tana cewa ne a gaskiya jihar bayelsa muna buƙatar canji a halin yanzu mu da muke 'yan kasuwa babu kasuwa dai haka muna buƙatar canji wannan shi ma ɗan jihar bayelsa ne kuma ya yi tsokaci kan zaben da ya gudana ya ce My name is Terry Igbe. We were expecting credible mandate from jiran muhammadu buhari ya ce mun tsammaci shugaban najeriya muhammadu buhari zai sa baki a yi abin da ya kamata gashi bayan an soke zaben da aka yi sai gashi kuma an yi sabon zaɓe muna jiran sakamakon zaben lamido abubakar sokoto muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa najeriya